Masu jinmu a wannan lokaci, Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki daga Daily Trust ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau. A jiya Lahadi aka yi bikin ƙaddamar da tashin jiragen saman kamfanin Rano Air, mallakin babban ɗan kasuwan nan mai harkar gidajen mai Alhaji Awolu Abdullahi Rano wanda aka yi sani da AA Rano. A babban hilin jirgin saman Malam Aminu Kano da ke Kano aka yi bikin a gaban manyan baƙi daga ciki da wajen Najeriya. Za ku ji jawabin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. da na Alhaji Awul Abdullahi Rano a wajen ƙaddamar da tashin jiragen sama a Kano. Haka kuma masanin tattalin arziki ya yi tsokaci a kan yadda Kanawa da ma Najeriya za su amfana daga kamfanin jiragen saman na Rano Air. Ku biyo mu ku ji shirin namu. Bari mu buɗe shirin da jawabin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. babu shakka wani biki na kaddamar da wannan jirgin sama Rodo Air Limited tarihi da yake maimaita kansa. Na farko dai tarihi ya nuna mana jirgi na farko a duniya wanda ya sauka Afirka a kan wani fara sauka. a filin kano club sannan kuma kano sun ce ta ciniki don za ku iya tunawa tun lokacin da ake ciniki tsakanin ƙasashen larabawa da ƙasashen turawa sannan babu mota babu jirgin sama sai raƙumi sai doki kasuwar kulmi kana nan ita ce babban helikwata ta shirki a kan ramuwa kanin kasashen larabawa da kano da kuma najeriya da baki daya saboda haka wannan business na airline wato ciniki ne ya dawo gida idan mun duba cewa kano ita ce santa ta ciki ta najeriya ta arewa santa ta ciniki ta kasashen afirka ta yamma domin mutanen nijar sun da cewa wannan santa ce ciniki mutanen cameroon musamman arewacin cameroon sun da wannan santa ce ta ciki mutanen central africa sun da cewa kano santa ce ciniki kai ma a yare a yi da kare da na je birnin bangi kai kwatar afirka ta tsakiya wanda ya fi kowa arziki mutu kano ne a bangi wanda ya fi kowa arziki a bangi bahaushe ne daga kano yake na yi hannu da shi na ci abinci a gidansa an kano ne muka ci gaba da ba da labarin bunƙasar kano zai ku kwana muna yi shi sa maka mutu da taken kano yadda najeriya take da take kano ma yadda tana da take Jawabin gwamnan jihar Kano kenan Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wajen kaddamar da tashin jiragen saman kamfanin Rano Air a jiya Lahadi. Shi ma mai kamfanin Alhaji Auwalu Abdullahi Rano wato AA Rano ga nashi jawabin. Manya-manyan baƙi da suka samu wannan zuwa guri aminai, abokai, 'yan uwa da abokanan arziki wadda suka zo su taya mu murna, su taya mu addu'a, su taya mu ganin wannan rana da Allah ya nuna mana na ofanin ne na wannan jirgi mai albarka shine ranar iya insha Allah manyan mutane daban-daban da suka zo wannan guri abokaina 'yan kasuwa alhaji sadi daga nijar Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci kuma na gode wannan kamfani na ji daɗi da aka haɗu aka zo don a taya mu murna da addu'ar buɗewa wannan ba karamin farin ciki ba ne shi yake nuna ana zaune da mutane lafiya kuma ina godiya na fatan alkhairi wannan kamfani ya fara wannan jirgi tun daga shekara ta 2019 yau ne kuma ranar da wannan jirgi zai fara tashi daga nan kano zuwa abuja zuwa lagos daga nan kuma duk sauran guraren insha allahu za mu ci gaba da zuwa sauran manyan ma'aikatan kamfaninmu na AA Rano toci sauran manajoji su manaja da sauran dai wanda ban mace sunansu ba ina fatan alheri Allah ya saka da alheri Allah ya kare girma jawabin AA Rano kenan a jiya Lahadi da yake kaddamar da tashin jiragen saman kamfanin shi na Rano Air a Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya bibiyar shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a jihar Plateau a kan mita 93.3. da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Mawallahin jaridar kasuwanci ta Point Mustapha Adamu ya je ya gane ma idanun shi yadda aka kaddamar da tashin jiragen saman na Rano Air. Don haka ne na tuntuɓe shi ya faɗa mana abubuwan da ya gani kuma ya ji a babban hilin jirgin saman Malam Aminu Kano a jiya Lahadi. Jirage guda biyar ne kamfanin ya fara aiki da su, kuma ajiyan an fara da guda biyu, wanda bayan an gama bikin ƙaddamarwar nan take fasinjoji suka shiga, suka tashi daga nan Kano ɗaya ya tashi daga nan kano zuwa jihar lagos ɗaya kuma ya tashi daga nan kano zuwa abuja wanda ya je daga abuja kuma daga nan zai nausa zuwa fatakwal shi kuma wanda yake daga lagos ɗin zai dawo abuja sai kuma zuwa kano da kuma da sauran jihohi kamar yadda daraktan aikace-aikace na shi wannan kamfani ya yi bayani kuma wannan kamfani an samar da shi ne tun daga shekara ta 2020 aka fara aikin samar da shi amma bai tabbata ba sai a shekara ta 2022 aka kaddamar da shi shi kamfanin amma sai a jiya ne lahadi aka kaddamar da fara jigilar wannan jirage na samu damar zuwa hajjikin jirgin na taba shi kuma na leƙa na ga jirgi ne irin na zamani mai layi hudu nan biyu nan biyu tsakiya kuma hanya ce tsaf dai na ganshi a ciki komai nasa da alamu yana aiki domin sanda muka je jikin jirgin an kunna shi yana abin da bahaushe yake kira yana sulo. to daga baya kuma kamar yadda jama'a suka yi ta murna da ganin wannan jirgi shi darakta na aikace-aikace ya ce an samar da shi ne domin sauwaka sufurin jirgin sama a najeriya za a fara da jirage biyar amma ya ce nan ba daɗewa ba za a ƙaro jirage guda biyu so za su ringa domestic flight ne dai yanzu za su ringa da kano port harcourt lagos abuja ina ga da kaduna ma a guraren za su ringa zuwa su su ne destinations ɗin da yanzu zai fara sofa. Mawallahin jaridar kasuwanci ta Bispuan Mustapha Adamu kenan da ƙarin bayani. Abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da masanin tattalin arziki don jin yadda Kano da ma Najeriya baki ɗaya za su anhwana da kamfanin Rano Air wanda aka ƙaddamar da tashin jiragen saman shi a jiya Lahadi a Kano. Sunana Dr. Nuruddin Usman Miko, ina tare da jami'ar jihar Kaduna ne, kuma ina shugabancin tsangaya ta karatu da kuma center da ta shafi harkan procurement da kuma logistics. farko idan za mu duba wani alfanu Kano za ta samu da Kanawa kafin mu dubi Najeriya baki ɗaya. Alal hakika wannan abin da Iro ne abu ne mai kyau wanda kuma shi ne ya kamata a ce masu arzikinmu suna kwaikwaya ko kuma suke yi don ci gaban ƙasa. Saboda idan ka duba za a duk ƙasashen da suka ci gaba za a ga masu arzikinsu ne suke buɗe kamfanoni domin su samar ma talakawa da sauran matasa aikin yi kuma sannan su dinga biya eh, gwamnati ta dinga samun tax wato haraji haraji kenan eh, ta hannunsu to abin da wannan ere eh, ne shine ya kamata a ce dama masu kuɗin mu suna yi gaskiya kaga a halin yanzu dai na san yana gidajen mayukan shi suna da yawa kuma za ga akwai mutane da yawa da suke aiki a ƙarƙashin gidajen man shi to yanzu kuma Allah ya yi ya buɗe kamfanin jirgin sama wanda yanzu idan ka duba kamfanin jiragen sama na 'yan ƙasa a najeriya gaba ɗayan su guda nawa ne kaga ba su da ba ma an samu kenan to wannan abin ba karamin abu ne ba na gaske kuma ni da gwamnati ma za ta bi shawara na da ire-iren waɗannan mutanen ta dinga bincikowa don ta yi empowering ɗinsu. misali yanzu a ce yawa kamar yanzu eh, kamar yanzu kamfanin Iran misali kila zai fara da jirgi ɗaya ko biyu ko uku ne ban dai san adadin zuba sai gwamnati ya da jirage biyar da jirage biyar zai fara da jirage biyar to inda gwamnati za ta gane sai ta shigo cikin al'amarin shi shi yanzu ya riga ya sa base ko kuma ya sa tubali hmm. na yin wannan business din duk wani abin da ya kamata ya nema ya nema to yanzu kawai kamata ya gwamnati ta shigo ciki sai ta tallafa mai ya kara kamar jirage goma ko sha biyar ko ashirin sai kamfanin ya girma sosai an ɗauki mutane da yawa aiki abubuwa da dama dai kuma sannan shi kanshi jirgin za ga kamfanin jirgin ba shi kaɗai bane ba akwai wasu kamfanoni da za su karkashin wannan kamfanin jirgin sun saboda akwai kamfanonin logistics eh, kamfanonin da suke bada suke shi da matafiya akwai akwai dai kamfanoni daban-daban da suke tare da kamfani irin wannan wanda ke sufuri. Dr. Nuruddin Usman Miko kenan masanin tattalin arziki a jami'ar jihar Kaduna. a tattaunawarsu da Muhammad Awal Sulaiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai wani jikon da izinin Allah. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Jamilu Adamu. Sai kuma Mustapha Adamu mawallahin jaridar kasuwanci ta Biz Point wanda ya taimaka mana da jawaban gwamnan jihar Kano da na AA Rano. Ku huta lahiya.